A dangane da yawaitar hare-hare duk kuwa da kokarin da jami'an tsaro ke yi a nan jihar Zamfara ya sanya gwamnatin jihar yanzu ta baiwa al'ummar jihar damar su mallaki makamai don kare kansu. Hakan ya sanya na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar Ibrahim Dusara don jin ƙarin bayani game da wannan doka. Mun ji wannan labari ko za ka yi mana ƙarin bayani game da yadda dokar take. To tsarin bayanin dai shi ne na farko gwamnati ta damu ainin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar Zamfara bayan da aka samu sauƙin abin. Kuma kasancewar damana ta sauka mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro. Ɗaya daga cikinsu shine gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki masammai da za su kare kawunan su daga waɗannan mahara. Sannan kuma za ta taimaka mu mutane domin su mallaki makamman ta hanyar nemar masu lasin daga babban sufetan 'yan sanda na ƙasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara ta yadda za a tabbatar wanda zai mallaki makamin ya cancanci ya mallaki makamin sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan bai da bayanan sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu saboda an fahimci cewa suna daga cikin waɗanda suke harzuka wutar wannan tashi tashen hankula a wannan jiha don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi a kan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hari saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira koma. haka zalika za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka ɗauka ɗari uku kowace masarauta an ba su ƙwarin gwiwa ta hanyar ɗaukar ƙarin mutane ɗari biyu wato su kasance ɗari biyar kenan a kowace masarauta domin a tabbatar da cewar an gudanar da tsaron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba. Dangane da wannan muradi gwamnatin ta zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin speto general na 'yan sandan najeriya san shayar malumfashi mura amurka daga gusawa najeriya